akwai tambayoyi da aka yi rana wata yau daga cikinsu akwai tambaya ta abin da aka ce ma tv game sannan akwai tambaya wadda wani ya yi wadda ya kasance wannan tambaya wasu kila ko ni abba fahimta ba ko su abba fahimta ba ni dai na ba da jawabi daidai fahimta ta amma kuma wasu ba su fahimci kila mai tambaya ba ko ba su fahimce ni ba ko kuma ni ba fahimci mai tambaya ba a wani ya tambaya rana wata yau ya ce menene hukuncin wanda ya ami a ainihin ɗaya ƙanin kakan shi wanda almin ɗaya ƙanin kakan shi muka ce babu komi ana almin ɗaya ƙanin kaka abin da ni fahimta kenan ga tambaya to bisa ga wannan da ke mahiyawanci muna amsa tambaya muna jawabi na tambaya a gurguje ba mu cika tsaya mu haɗu hujjojinmu ba yanzu na in muka ce ƙanin kaka menene hukuncin wanda ya almi ɗaya ƙanin kaka ne kenan ka goggo ne ta ga zumunta ko goggo ne ta ga zumunta dan kauna uba ne ta amma haba ta kusa ba wanda kasance akwai tsakiya akwai tsakani an kiyaye da wannan bari mu irin misalin za a ganewa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya annabi fatima radiyallahu anha ko yanzu alal misali ka ga yanzu alal misali ita fatima ta almi dan kanin kakanta fadima dan kanin kakanta ta aura eh? ba haka na ba haka na ko dan da uban aliyu abi talib da uban manzo su guda uban su guda ko ashe kaga uban aliyu ya zama kakanta ashe ta aimi dan kanin kakanta an kiyaye da wannan to ni tun lokacin da an kai tambaya abin da halarto min kenan amma don Allah yan mai tambaya nan na kusa shi sake miƙewa shi faɗi shan haka ne ko ba haka ne ba saboda wasu abin sun ka ce abinda wai aka ce wani ya ce menene hukuncin wanda ya ami watan da ya kaka ne. to an ka ce da kaka fa wannan abu bai ne yake da kaka ko ta kasance kauna uba ko ta kasance kauna uba ita ce da kaka ko to kuma insha Allah ba za mu ba da jawabi akan cewa mutun shi almi kauna uba ne ko kauna uwa tai ni abin da ni fahimta kenan bayan wannan kuma akwai wani nan wanda muka tambaya irin wanda ka tsarewa mun buga mai waya ɗazu muka ce shi tambayar da aka yi ta rana wata yau mai tambaya mai tambaya ya ce abin da mai tambaya tambaya ya ce menene hukuncin wanda ya alami ya kanin kaka ne amma ba mu sani miki da ko mai tambaya na nan shi miƙe shi ƙara muna bayani haka nan take ko? kanin kaka ne eh. haka yace ko to alhamdulillah don hakan ga muna daidai ga abin da muka faɗi a don hakan go an ka samu bago fahimta su gyara fahimta su alhamdulillah sai magana akan TV game magana akan TV game da zuna ya tambaya me aka ce mu TV game sai wani tambaya akai ne an yi bayani akan cewa TV game wasa ce ta wasa kwakwalwa to ainihin can a cikin magabata akwai wanda ya halatta ta ita ake ce ma a shaɗaranju a shaɗaranju wasa ce ta hindu wasa ce wadda aka yi ta dauloli guda biyu za a haɗa daula guda biyu kamar ƙasa guda biyu da basarake da basarakanya ko kuma da basarake da basarake da shugaban ƙasa da shugaban ƙasa wannan da nashi sojoji wannan da nashi sojoji sai shi kasance sai a haɗu kai sai kana goyon bayan waɗanga soja wanga shi na goyon bayan waɗanga soja ita yi alauya nan alauya nan alauya nan alauya nan wagga runduna har ta kare da wagga runduna imamu shafi'i radiyallahu anhu cikin magabata ya halatta ce saboda mai dubara ce ta koyon yaƙi bakin wannan kenan to kaga ya dauke ta dubara ta koyon yaƙi ba komai ana za ta umhani musulmi ga dubarun yaƙin su an kiyaye da wannan in kuma doki wasa ce kawai waga da akayi. kuma wannan imamu na malik radiyallahu anhu ga mashaba ta ya hana ainihin irin wasanni na dare sauransu saboda mi irin su suna shigaltarsuwa daga zikirin Allah subhanahu wataala duk abin da ka ɗauka hankalin mutum daga zikirin Allah ana hana mai ne to shi imamu na malik cikin mashaba ta shi da abin da ake kira saddu zira'i ainihin taushe tsani ko kuma jaye tsani to cikin jaye tsani cikin jaye kwaranga nan mun ka samu cewa duk wasa wadda aka yi har lokacin sallah shi ba a tashi an kai sallah ba ta haramta ga masu irin wannan wasa amma in ba ta hana muku sallar su da abin da ya kama da sallah ba ta hana musu taya neman abincin su bai wa alim sai ka zauna kana wasa kudin abin ga kullin omo shi baye ka kana ita ya kai da kuka samu kudin da zaka sayi kullin omo kai wanki ko ka samu kudin da zaka sayi rogo ka ci ka zauna kana wasa har lokacin shi tahi wannan bai da kyau ana son mutum a gane shi ga abin da ka amfani ga duniya ta ko lahira ta abin da bai amfani ka duniya ka da lahira ka ba za a so musulmi a gane shi irin wannan aiki ba to kuma hayoji da da stb game in ya kasance ana cace da ita to wannan ta haramta amma in ba a cace da ita wasa ce kawai wannan ba ta da komi in kuma ya kasance kwallo ce kawai wadda ake hadawa tsakanin kila wani bangare da wani bangare ko wata kasa da wata kasa wannan kuma bai da komai in dai ba ainihin hotuna a ciki na mata da maza amma akwai hotuna na mata da maza wanda kasance suna haɗe wannan haramna ko kuma watan ta mata din wannan ya haramta saboda da ganin hoton mace da ganin ta ga hili maluma kusan sun ce duk gudana wa sun ka tai akan wannan ibnu taymiya na cikin surat radiyallahu anhu ya tai akan cewa da ganin hoton mace ga hili da ganin ta da ganin sura da ganin ta ga hili kusan duk gudana ba su da bambanci ta bisa ga wannan dai in ya kasance babu sura ta mata wannan babu komi akan wannan lokaci ma ya yi eh. kudin tv game din ga eh. kudin su eh. wanda kamar ya kawo tv ya jera eh. da ya jera tv hmm. shi iyaka ya kawo shi na aji hmm. ya sa mai tsaro masu tahowa suna ba da kudi suna suna bugawa hmm. suna to kaga shi yanzu ta ga in dai ba caci aka yi ba fi masami malikin radiyallahu anhu ya hana bai'ul malahi ya hana ijaratul malahi imamu na malik ya hana duk abin da ka shigar suwa daga zikirun lahi ya hana sai sheshi ya hana ijara ta yi an kiyaye da wannan don hakan ga sai adiba a gani shi mai irin wannan sai shi sa lokaci in lokacin sallah ya karhe biyu ta yi sai shurihe bai budewa sai karhe biyu da rabi ko ba ka sallah da ka tafi ka bar wurin ko in karhe hudu ta yi kuma shurihe in lokacin magariba ta yi shurihe in lokacin isha'i ta yi shurihe to yanzu dai asalamu alaikum lokaci eh. a wani shina abin ga shina bara shina roƙon alfarma yana cewa suna son a yi mazakira akan bayanin gada an kai na azumi to ga majalisinmu na sahe da muka yi wannan bayani haka ma kuma wasu abokan karatu mu suma sun nemi a yi mazakira kuma insha Allah za a yi din

mun ce in dai babu haɗuwar mata da maza watan abin da annan ba mu cika son mu rihe koha gaba ɗaya mu haramta ababa ba saboda haramta ababa gaba ɗaya abu na wanda ya kasance shari'a ka halattawa ita ke haramtawa don haka ba a zahirin rufe kofa ga abu da kasance ba a samu wata kafa ta haram ba amma an samu wata kafa ta haram kamar bayanin da mun kai cewa in ya kasance shi na da mutane daga zikirin lahi subhanahu wataala daga lokacin sallar su daga lokutan su neman abincin su wannan shi na zama haram amma in bai shigar tasuwa babu hatsarin mata da maza babu caci ciki shi na zama halal saboda asalin komi halal na da ba haram ta shigo hmm. Eh? to uh, assalamu alaikum watan uh, assalamu alaikum watan assalamu alaikum assalamu alaikum uh, mun dai bayani cikakken bayani gurgudu don hakan ga ita banna fa ba ka iya rufe gaba ɗai sai dai ka rufe abin da ka ruhuwa ko ba haka ba abin da mutum ya yi da niyyar banna an san banna ce babu wanda ka halartar da banna in mutum ya tafi ya yi aikin banna bai yi ya ce ai malam ya ce a tafi a yi banna banna ba ta da komi ko muna bayani akan wasa da kasance ta halittacce wasa ce ga shari'a halittacce wasa ga shari'a an yadda ana yi kuma mun haɗu cewa ga masaba ta malikiya ba a yi amma masaba ta shafi iya yadda da ana yi abin da shafi ju wasa ta rundunonin yaƙi ya yadda da a yi saboda mai tana kai da basira da ainihin ƙara wayon dubarun yaƙi نعم. إيه؟ نعم نعم آه، نعم نعم نعم نعم الحمد لله نعم Eh. akwai shagaltuwa daga rashin yin sallah na'am ah, ina ganin ai mun hai bayani akan wannan mun bayani akan duk abin da an malahi mai shigaltarsuwa daga ibada ko shigaltarsuwa daga neman abinci ko mun bayani akan haramci ne don haka kana mu sake koma baya